sunana sahabu raji shugaban pdp na karamar hukumar gire a jihar adamawa kowa ya ga jama'a da suka taru yau a port harcourt musamman yan pdp na najeriya gaba da suka taru manyan pdp jigajigan pdp gwamnoni tsofaffin gwamnoni sanatoci yan majalisu stakeholders na pdp na najeriya ya san cewa pdp ɗaya ce a najeriya amma wasu da suke son su bar pdp a fakaice suke so su nemi su kirkiro kafa ta barin pdp saboda a dokan yanzu musamman zaɓaɓɓen dan pdp ko ɗan majalisa senator ba zai bar pdp ba sai an samu faction wato bangare a jam'iyya sunana hajiya rabi ahmadu giyawa matsayina yana jagorancin matan jihar sokoto an za to ga kike kasance a birnin fatakwal ko me kuka zo mun zo ne convention kuma ka san mu mun zo ne daga dukkan mu mun zo mu daga mu shugabanni mun zo dalagen mun zo dukkan mu mun zo daga jihar sokoto kuma da sauran jihohi da na gani musamman duk jihohin arewa ba jihar da ban gani ba bakin gwargwado na ga sun zo da kike kallon tasirin taron zai tasiri to taro zai tasiri saboda in bai tasiri muna da gwamnoni goma sha biyu masu minti sa'ana muna da tsahin gwamnoni ga su ne irin su lalami da don son halittu ne kaga magana tasiri bata ko taso ba mai tasiri ne umar mt riskowa zo ne domin eh, taron kasa na pdp to zuwa yanzu kamar 'ya'yan jam'iyyar pdp sun shiga wani galeri bisa bayanan da ake samu na cewa taron bai ba ba zai yiwu ba kuma zuwa yanzu su jigajigan jam'iyyar da shi shugaban jam'iyyar na kasa alimudu sharif suna gudanar da wani babban taro a fadar gwamnatin jiha kana ganin shi wannan taro in ba zai yiwu ba ya makomaku za ta kasance duk wanda ya baro inda yake ya zo nan daga arewa daga eh, kudancin ƙasar nan bangaren yarbawa da ko ina ne ma ya zo nan ne don yana ɗan jam'iyyar pdp don ya yi a yi wannan taron da shi ko da wani dalili ya sa ba a yi taro ba idan dai su shugabannin suka tattauna suka ɗage taron to ko jibi suka ce mu dawo za mu sake dawowa na abubakar kantoma eh ra'ayina shine wannan taro shine na pdp kuma pdp ba ta rabu gida biyu ba sai dai wasu mutanen pdp suka je suka shirya wani abu daban amma pdp eh, tana nan ɗinke kuma duka muna nan port harcourt kuma insha Allah wannan taron za mu yi shi waɗanda suka taso daga sassa daban-daban na Najeriya domin halartar wannan taron wasu ma na bayanin cewa kamar taron ba zai yiwu ba ya kaji idan taron nan ya yi ko bai yi ba a ko ya yi ko bai yi ba alhamdulillah mun ci nasara in dai har ci har yanzu PDP za ta iya haɗa wannan taron da waɗannan mutanen da waɗannan shugabanni da suka haɗu shi ma wani abu ne na ci gaba sannan kuma abin da zai jawo rashin yin taron taro a duba shi a ga yadda za a gyara a sake sa lokacin da za a sake yin taron.